الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan rana ta takwas ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta biyar. kuma daidai da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya mahadi ne a wannan masallaci na makil bin yasar da ke nan mina fadar jihar naija a jerin gwana waɗannan daurori da ake gabatarwa a dauratul ilmiya al-mukassafa a fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu da darussan da muke samu a cikinsu muna karatu ne a wannan littafi na tafsiratu fi ulumul qur'an wanda yake mun shiga batu kan abin da ya shafi surori na alkur'ani mai girma na farko dai mai cece sura a yaren larabci na biyu kuma mai cece sura a yaren ulumul qur'an na uku surorin alkur'ani guda nawa ne na hudu a cikin su wace ce makiyya wace ce madaniya wace ce kuma malamai suka kara ma juna sani a kai, sannan na biyar ya karkasuwan surorin suke ta bangare da bangaren tsawo da gajarta malamai sun kasu kashi hudu akwai atwal akwai almi'un akwai almufassal akwai almasani ma'ana atwal almi'un almasani almufassal sannan ma yace kuma su almufassal din sun kasu kashi uku akwai atwal almufassal akwai awsaq almufassal sannan akwai qisar na almufassal daidai nan muka tsaya a darasin na wannan la'asariya zai tashi ne a inda malam yake cewa وقد اختلفوا في ترتيب السور على ما هي عليه الآن هل هو توقيفي كترتيب الآيات أو هو من عمل الصحابة واجتهادهم ما ليتي وقد اختلفوا حقيقة ما لم يسن قال مجونا سني في ترتيب السور أكن أبن ديشا في جيرانتو سوروري على ما هي عليه الآن akan yadda su surorin suke a yanzu haka a cikin ƙur'ani a yanzu haka a ƙur'ani sura ta farko ita ce fatiha sai baqara sai al-imran sannan sai nisa'i sai ma'ida sai an'am sai araf anfal tauba yunus hud yusuf ra'adi ibrahim hijri nahli isra'i kafi maryam طه أنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان حد زوا سورة الناس to yadda waɗannan surori suke a jere shin haka yake hal huwa tauqifiyun shin jerantuwar surorin nan al'amari ne da yake tauqifi ta yadda saukakke ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka tartibul ayat kama abin da ya shafi jerantuwar ayoyi huwa min amalin sahaba ko ko yana cikin ayyuka ne na sahabbai wajtihadihim da ijtihadin sahabbai a cikin su wanne ne a kan haka malamai suka kara ma juna sani kenan waɗansu malamai suka ce tauƙifu ne yadda yake a jeren nan haka yake a jere wasu malamai kuma suka ce abin nan ne ijtihadi ne akan haka wannan karatu namu na wannan lokaci zai dora malamai cewa ce wa da fi zalika salasatu aqwal zantuttuka uku ne suka zo akan haka akan su surorin alqur'ani tartib ɗinsu jerantuwar su tauqifu ne ko kuma ijtihadi ne wanda yake malam ya mana jawabi na karshe kan abin da ya shafi jerantuwar ayoyi yake al'amari ne da yake tauqifi su ayoyi jerantuwar su alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu yadda suke a jeran nan to haka al'amarin yake tauqifi to su surori fa shine malai yake an samu zantuttuka uku القول الأول أن ترتيبها كان باجتهاد من الصحابة وبهذا القول قال جماعة من العلماء القول الأول ما جنا تفرقوا أن ترتيبها للي جرنتور آيوي كان باجتهاد من الصحابة وأن ما كسن تيني دي اجتهاد نسحابي كنا با الأمر يني توقيف با اجتهاد يني نسحابي وبهذا القول دوانا ما قال جماعة من العلماء ديوار بسكما لمن سكتفيه yanzu mun ji sai kuma abin da ya shafi dalili qala rahimahullah qala al-zarkashi fil burhan qala abu al-hasan ahmad bin faris جمع القرآن على ضربين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين وهذا الضرب هو الذي تولته الصحابة رضي الله عنهم قال الزركشي في البرهان الإمام بدر الدين الزركشي يا بدا في كتاب البرهان في علوم القرآن البرهان في علوم القرآن إن دي نيمان للتفاي da suke da magana kan ulumul masu zurfi kaga al-Burhan fi ulumul Qur'an na kaga al-Itqan fi ulumul Qur'an na al-Bulqini wanda yake ya gabaci al-itqan fi ulum al-qur'an at-tahdhir fi ulum al-qur'an na shi al-imam sayyuti amma dai al-burhan da al-itqan littafai ne da suke mashahuran littafai kan ulum al-qur'an shi yasa mala yake cewa imam zarkashi ya faɗa a cikin al-burhan yace qala abul husayn abu husayn ahmad bin faris sun alkunyarsa abul husayn sunansa ahmad sunan baban shi faris ba shi badar jinin zarkashi ba shi badar jinin zarkashi ya nakalto mana ya ciro mana ya kawo mana maganar abul husain ne ahmad bin faris ga abin da ahmad bin faris ya ce ya ce jama'ul qur'an shi hada alqur'ani ala darbaini yana da tsagi biyu yana da nau'uka guda biyu ahadihima ɗaya daga cikin cikinsu ta'alifu suwari jerantuwar surori ka taƙadimu sab'i tuwal kamar fara gabatar da surori guda bakwai dogaye wa taqibiha sannan biyo bayan su bilmi'in da surorin da suke masu ayoyi ɗari ko kusa da ɗari ko ɗari da wani abu wanda yake su mai kama karatunsu a darasin da ya gabata kuma wata latsifa an kai lubutar tartibin surorin nan ayoyi da mai karanta dogaye da kana da ɗari da masani da mufassal da kisa wannan zai taimaka maka sosai da sosai wurin karantarwa da karantowa ta ina mutum zai fara zai fara ne ta aqwal ko zai fara ne ta al-mufassal al-mufassal din zai fara ne daga aqwal mufassal ko da kisar mufassal tambaya mutum zai fara karatun shi ne bayan ya yi fatiha sai nasi sai falaki sai ikhlas sai tabbace da sanan iza ja'a da sauransu ko ko zai faro daga bakara ne yayi bakara yayi al imran yayi nisa'i da sauransu ina ba ta mafi da kyau da yawa za ga mutum bai sauke ba yanzu yake biya qur'ani sai ya ce an faro mishi daga bakara wannan ya saba ma ka'idar karantarwa ka'idar karantarwa ita ce a faro mutum daga surorin da suke ƙanana yana da nishadi ya ji cewa ya kammala sura amma yaro ya sai ga musu wai walima sun haddace aya ɗari a cikin bakara wannan aya ɗari da ake musu walima sun haddace a bakara inda daga daga ah, ƙasa suka fara daga nan suka fara da ya haɗa musu juzo amma ya haɗa musu juzo amma juzo amma ba juzo ibi ba ne juzo ibi ne da ya haɗa musu juzo amma amma sai ya ga wani kuma ga dai abubuwa da gaskiya suna buƙatar ba zafin kai ko caji ko abin kyakkyawan tsari ake buƙata wani karantar da ɗalibai alƙur'ani mai girma amma ba ka baka shi daga bakara bai iya karatun bai iya yanzu ake koya to idan kuka da kuka zo da shi wa izistas musa li qawmihi fa qul nabri bi asaq al hajar ya zai karanta wa izistas musa li qawmihi sai ga koke din ma da kai ta karan malam yana maimaita ma kana maimaitawa fa qul buhu bi ba'dihha sai ga wura kalmomi suna da nauyi a baki kuma a ce yaran da bai iya karatun qur'ani yanzu za a koya mai kuma yanzu za a koya mai waɗannan abubuwa malam yake cewa ka daga dinin sabai tiwal kamar gabatar da surori bakwai dogaye wata tibi hadil mu'in da biyo bayan su da masu ɗari ɗari wa hadha darb wannan nau'i huwa allazi tawallatu sahabatu radiyallahu anhum shine nau'in hada qur'ani da sahabbai su suka jibinci wannan su suka yi shi dama ya ce hada qur'ani yana da bangarori guda biyu bangare na farko shine jeran surori fatiha baqara al imran nisa'i ma'ida an'am a'raf anfal yace sahabbai suka yi wannan wa amma al-jam'u al-akharu fa dhammu al-ayi ba'daha ila ba'd كذلك شيء والله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن ربه عز وجل ما نيتي وأما الجمع الآخر أما هذا قرآن كما نبي كما نيتي الآخر نكرشان كان دا ما ياتي على ضربين كي يندا يتي وأما الجمع الثاني أما هذا قرآن نبي kai mai saurare za ka ji cewar akwai na uku akwai na hudu shi yasa da ya tashi ya ce wa mal jam'ul akhar amma ɗayan tunda ya ce biyu ne yake na farkon sai yake na ƙarshen fadammul ayi shine haɗa ayoyi ba'd ha ila a haɗa ayoyi sashin su da sashi a kawo aya ta farko sai ta biyu sai ta uku sai ta hudu har zuwa ƙarshen sura fazalik to shi wannan haɗa ayoyi sashin su da sashi shay'in wani abu ne da yake ta wallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ya jibinci wannan kama akhbara bi jibril kamar da malaika jibril alaihi salatu wasalam ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan haka an rabbi azza jal daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka kun ga anan sai ya nuna mana jam'ul ayat tartibul ayat tawqifi ne a wannan asar ko wannan magana ta abul husain ahmad faris amma jam'ul suwar fa sai ce ijtihadi ne wannan sahabbai suka yi amma hada ayoyi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne yi qala wastadalla ashabu hadha alqawl bi anna masahif ashabati kanat mukhtalafatan fi tartib as-suwar wa mushab ali radiyallahu anhu rutibat fihi as-suwar bihasabi nuzulha fa awwalu suratul alaq ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت وهكذا إلى آخر القرآن ومصعب بن مسعود وأبي بن كعب كانا مبدوئين بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة وهكذا فلو كان فلو كان تركيب السور توقيفيا متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتركيب الآيات لما اختلفت فيه المصاحف ما يتي واستدل أصحاب هذا القول ما سوانا زنشي نفركو زنشي نفركو شيني تشور su ayoyi surori na Alƙur'ani. amurin ne ijtihadi sahabbai ne suka yi ma'ana ijtihadin sahabbai ne shi ya ce waɗanda suke da wannan maganar sun kafa hujja da cewa bi anna masahibul sahaba da sahabbai suke suka rubuta kanat muktalafatan fi tartibis suwa ta kasance abu ne da ya saba ma juna wajen jerantuwar surorinsu jerantuwar surorin ya sha bamban misali fa mushafu ali bin abi talib radiyallahu an nuska ta qur'ani ta ali bin abi talib Allah ta'ala ya kara mushi yadda suwaru an jeranta surorin ne bi hasabi nuzuliha gwargwadon yadda suka sauka gwargwadon yadda suka sauka gwargwadon yadda surorin suke sura ga fa'awwalu sura ta farko suratul alaq a musafin aliyu ibn abi talib domin suratul alaq ita ta fara sauka thumma al mudaththir sannan sai suratul al-mudassir sura ta biyu kenan thumma nun sannan suratu nun suratu qalam suratu kenan suratu qalam tana da surori guda biyu suna biyu tana suratu qalam tana da suratu nun summa al-muzammil sannan suratu al-muzammil summa tabbas sannan tabbat ya da abi lahabi wata nau kenan ala sannan mudassir sannan nun sannan muzammil sannan tabbat biyar kenan wa haka zai ila akhir alquran hakan na har zuwa surar karshe da ta sauka qur'ani haka musafin aliyu ibn abi talib yake ma'ana lokacin da ayoyin suke sauka yake rubutawa domin ya ci gaba da karantawa a haka ya rubuta su wa musaf ibn mas'ud amma musafin qur'anin abdullahi bin mas'ud da yake karantawa ko da ya rubuta wa ubay ibn ka'ab da musafin ubay ibn ka'ab kana waɗannan masahif nasu biyu sun kasance ne aini bil baqara sun fara da baqara Ka gaba da fatiha ba sun fara da baqara sannan nisa sannan al imran sannan al an'am sannan al a'raf sannan al ma'ida wa hakaza an samu bambanci ko ba samu ba an samu sai suka ce falau kana tartibu suwari inda jerantuwar surori ya kasance tauqifiyan al'amari ne da babu wanda ita da ta cewa a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai kuma da ya kasance mutalaqan anin nabi sallallahu alaihi wasallam ne jerantuwar surori inda ya kasance an karɓo shi an roto shi ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tartibul ayat kamar yadda ayoyi haka suka zo daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la maktulifat fihi masahif da waɗannan qur'anan ba su samu bambanci ba amma sun samu bambanci ko samu ba to wannan bambancin da aka samu ya zama na wane da na wane ga wanda yake na wane da na wane ko ba a yadda wancan yake ba a wani tsarin yake a wani zubin yake wannan sai nuna sahabbai su suka ijtihadi akai ku lura da kyau sai malam ya ce ya ka ji abin ya shige ka dalilan ya shige ka sai malam ya ce wa hadha listidlal wannan kafa hujja da masu wannan magana suka yi mardudin al'amari ne da ba zai ba za a karbe shi ba min salatati aujihin aƙalla ta fuskoki uku yana da abubuwan da suka hana a karɓe shi aƙalla abubuwa guda uku abu na farko annal mashahifan mazkura كتبت قبل الأرض الأخيرة فلما كانت هذه الأرض واستقر بها أمر القرآن ترتيبا وإحكاما رتبت هذه المصاحف على على ما اقتضاه بأمره على ما اقتضاها بأمره صلى الله عليه وسلم أبو نفرق أن المصاحف المذكورة lalle waɗancan kwafi كفي كفي ƙur'ani da aka ambata نعلي Ali bin Abi Talib اقرأ ya fara sannan nun sannan almuzammil sannan tabbata da sabanin na eh, abdullahi bin mas'ud da ubay bin ka'ab wanda nasu ya fara daga bakara sannan sai nisa'i sannan sai al-imran sannan sai an'am sai a'raf sai ma'ida malam yace waɗannan kwafi kwafi nasu kutibat an rubuta su ne qabla al-ardatil akhira kafin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya biya mala'ika jibril alƙur'anin biyawa ta ƙarshe wanda yake mun yi wannan ya a darussan baya sosai da sosai musamman lokacin da muke magana akan abin da ya shafi rubuta alƙur'ani akwai abin da ya kira al'arubatul akhira biya ƙur'ani na ƙarshe a kowanne watan ramadan mala'ika jibril yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai mazalar sallallahu ta'ala alaihi Sallama ya maimaita wa mala'ika jibril adadin ayoyi da surori da aka saukar a baya ba wai na iya shekara ta wuce ba kadai a'a na adadin duk abin da yake qur'ani da mala'ika jibril ya saukar da shi ya zo da shi annabi sallama sai ya biya wa mala'ika jibril a kowanne watan ramadan kuna ji a ramadanan da anan sallama ya cika ma'ana ramadana ɗin shi na ƙarshe a ramadan ɗin shi na ƙarshe ya yi hakan sau biyu biya ƙur'anin ya kasance sau biyu saɓani yadda ake a kowace shekara sau ɗaya to a cikin biyun biyawa ta ƙarshe shi ai kira al'arbatul akhira biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wa mala'ika jibril a wannan biyawa a wannan ne aka gama batu kan alƙur'ani mai girma duk abin da aka biya a wannan lokaci an biya shi a matsayin ƙur'ani duk abin da ba a biya ba to an share shi to yanzu a yaya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya biya mai ya biya ne ikra sannan almudassir sannan nun sannan almuzammil sannan tabbace da a'a ya biya ne bakara sannan nisa'i sannan ali imran sannan al'an'am sannan al'arab sannan al-ma'ida a shi yasa malam ya ce waɗancan kwafi kwafi da aka rubuta an rubuta su ne kafin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya biya qur'ani ga mala'ika jibril biya wata ƙarshe falamma kanat hadhihi al-ardh a lokacin da aka samu wannan biya qur'ani ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mala'ika jibril biha qur'an kuma al'amarin qur'ani ya tabbatu a kan wannan biyawa ta ƙarshe tartiban ta ɓangaren jeran tashi ayoyin shi da surorin wa ikaman da kuma kyauta tashi, rutibat hadhihi masahif sai aka rubuta waɗannan kwafi-kwafi na Ƙur'ane da suke ala maktabaha bi amrihi sallallahu alaihi wasallama akan yadda surorin suke a yanzu da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata iskal ya tafi a shi kenan inda wani zai ce ai musafin ali bin abi talib in ce musa shine abin da yake rubuta tunda kowa yana rubuta ne dan ya karanta da musafinka, da musafinka. to ya na ali bin abi talib ya fara a'a ya fara da alaq ne lura da ita fara sauka amma bayan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya biya wa malaka jibril alaihi salatu wasallam alqur'ani biya ta karshe shikenan kuma wani abu mai suna musafin aliyu ko musafin bin mas'udin ko musafin ubay bin ka'ab di ya kau sai zama na musaf kwaya daya shine wanda ake karantawa wanda Abubakar Siddiq ya haɗa shi kwafi guda ya ajiye Usman ibn Affan ya sa dauko wannan kwafin a sake kwafa a jikin shi domin a aika shi zuwa ga birane da musulunci ya kai ta wannan fuskar ita ta sa malam ya ce wancan dalilin su bai zama karɓaɓɓe ba sai ko da iya wannan fuskar aka tsaya eh ya wadatar ko sai mala yace na biyu annahu qad warada fil ahadith sahiha ma yadullu ala anna tartiba kaseerin min as-suwari kana ma'luman fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallama kama sayati malam yace annahu yadal amrin yake qad warada fil ahadith sahiha ya zo a cikin hadisai ingantattu ma yadullu irin abin da zai yi nuni ala anna tartiba kaseerin min as-suwar akan jerantuwar da yawa daga cikin surorin alkur'ani mai girma da yawa daga cikin surorin qur'ani kaga bai ce duka ba kenan yace da yawa daga cikin surorin alkur'ani mai girma kana ma'aluman fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya kasance sananne ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi farin jakada sallallahu alaihi wasallama kama sayati kamar yadda waɗannan bayanan za su zo kenan ba su zo ba dan za a karanta cewar ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi hadisin Abdullah bin Mas'ud ya karanta suratul baqara ya same shi yana karatun sallah da ya karanta yana karatun baqara sai ya ce ai yana ganin tun da bai ruku wata kila sai ya kai aya ta 100 aka kai ta 100 bai ce komai bai ruku'i ba yace ai sai ya kai 200 aya kammala baqara yace yayi tsammanin an kammala baqara zai shiga ma'ana an kammala baqara zai rukuyi yace sai ya shiga suratu an-nisa ya kammala suratu nisa sai ya karanta ali imran kaga sai fara gabatar baqara nisa'i sannan ali imran wannan ya kasance ne kafin al-ardul akhira ko ko ba'du kafin qabl al-ardul akhira na uku mana yace anna zair bin sabitin رضي الله تعالى عنه الذي أسند إلينا خليفة عثمان بن عفان رئاسة الجمع الذي رتبوا مصاحفه ونسخوها كان من كتاب الوحي وشهيد الأرض الأخيرة للقرآن وعلم ترتيب السور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من المعقول أن يحدث زيد من تلقاء نفسه ترتيبا للسور غير ما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يكن من عادتهم mana ya ce abu na uku anna zaid ibn sabit lalle da kuma sabit afradukum zaid allazi da ilayhi khalifatu usman wanda halifa usman ibn affan ya ɗora mushi nauyin rubuta Alƙur'ani mai girma tunda shi ne wanda ya jagoranci kwamiti na haɗa ƙur'ani a zamanin abubakar siddiq zaid ibn sabit to da aka zo kwafin ƙur'ani domin a aika shi zuwa garuruwa sai Usman bin Affan ya kira shi ce tun da shi ne ya wancan aikin na farko to shi ya fi cancantar ya jagoranci kwamitin a yanzu domin a sake yin wannan aiki na akwati wancan ƙur'anin da suka rubuta a zamanin abokar siddiq domin a aika shi zuwa ga birane shi ne malam yake cewa zaid bin sabit wanda halifa halifan kuma shine usman ibn affan Zinnurai ya ɗora mashi ri'asatul jam'i shugabancin haɗa alƙur'ani mai girma allazi rattabu masahifahu wanda suka jera ta ayoyi da surori na takaddinsa na ƙur'ani ɗin wa nasahuha kuma suka kwafe kaga rattabu a zamanin abubakar duk kenan tunda su suka harhaɗo shi da aya ɗaya can sura ɗaya can aya biyu can suka hada a zamanin usman bin affan wa nasakhuha suka kwafe daga wannan guda ɗaya suka aika zuwa ga birane aka aika zuwa ga makka zuwa ga madina aka bar guda a madina aka aika zuwa ga kufa zuwa ga basra zuwa ga sham zuwa ga misra zuwa ga wurare da muka ambata shi zai bin sabit na farko kana min kuttabil wahyi ya kasance yana cikin marubuta wahayi tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna ji da kyau yana cikin marubuta wahayi daya na biyu shi ya jagoranci kwamitin haɗa ƙur'ani rubuta ƙur'ani a zamanin abubakar siddiq nau kenan biyu na uku shi ya jagoranci kwafar wannan kwafi ɗin domin a aika shi zuwa birane nau kenan uku na hudu wa shahidal arzatul akhira lil qur'an kuma ya halarci biya qurani na ƙarshe da ran sallama yayi wa malaika jibril shi zai bin sabit duk yana da waɗannan ni za ga lokacin da Abubakar Siddiq ya sashi aiki ya ce mun lura da kai saurayi ne kana da kaza kana da kaza kana da kaza wa alima tartibar suwar kuma ya san jerantuwar surorin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa min al-ma'qul bai zama abin da hankali zai iya ɗauka ba an yi mudusa zaidu min tilqa'i nafsi a ce zaidu bin sabit a yau wai shi zai kagi sabon min tilqa'i nafsi daga radan kansa tartibin lissuwar waɗansu jerin surori shi zai jeranta surori غير ما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم باجيرتو surorin da ya karba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba لأن ذلك لم يكن من عادتهم domin yin hakan wata kwata bai kasance cikin al'adar su ba sai bai ce cikin al'adar shi ba sai ce bai kasance cikin al'adar su su bai gaba ɗaya haka ba a ce a nan salama ya faɗuwa na abu ko su kwafa sanar su canza wannan kwata kwata baya cikin al'adar su yasa ma Allah ta'ala ya tsarkake su ya zaɓa ma farin jakada su dan su zama sadakansa wanda zai auri 'ya'yansu su zama sadakansa wanda zai auren musu da 'ya'yan shi su zama mamun shi a lokacin da yake liman su zama masu cewa amin a lokacin da ya ce ghairu maghdubi alaihim wala dallin hako waɗannan da suka zama haka ba za su canza wani abu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya magana akan shi ba wannan shine karshen magana ta farko magana ta farko akan abin da ya shafi surorin alqur'ani mai girma ko kuma asalin matashiyar shin su surorin Alƙur'ani mai girma jeran su ɗin nan yadda muke ganin su fatiha ita ce ta farko bakara ta biyu ali imran ta uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar har zuwa suratul nas ta ƙarshe ma'ana ta ɗari da goma sha hudu shin jerantuwarsu abu ne da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya karantar da su haka ko ko a abu ne da su sahabbai suka ijtihadi sai ga haka malam ya ce mana malamai sun ƙara ma juna sani ma'ana akwai maganganu guda uku magana ta farko cewar ijtihadi ne na sahabbai daya dalilan masu wannan maganar shine ai masahib din sahabbai ya sha bamban musabin ali bin abi talib ya sha bamban da musafin Uthman ibn Affan abin nan Abdullah bin Mas'ud da musafin Ubay bin Ka'ab wannan magana bayan mun karanta ta malam ya sallama mata bai sallama mata ba kenan ka'ida ta ilimi tun da an yi saɓani sai malam ya kawo saɓanin ɗaya ya kawo dalilan na kenan biyu sannan kuma ya bi dalilan ya zai siyar ba dalili ba ne malamai suka ce wannan ka'ida kenan ta ilimi idan matsala aka samu saɓani akan matsala to malinta ita ce ka koro duk saɓanin da aka yi akai ɗaya kenan sai ka koro dalilan kowane saɓani ke kenan biyu sai ka rinjayar da abin da yake rinjayayye da dalili ke kenan uku sai ka waɗannan dalilai da aka kawo su sai ka yi bayanin ta inda ba su zama dalilai akan wannan ba ke kenan hudu to da wannan ne ake zama malinta amma idan aka yi saɓani akan matsala ana da maganganu biyar sai ya kawo maganganu uku baka iya kawo biyun ba malamai suka ce wannan kwata-kwata mutum bai shiga layis ɗin malamai ba ta wace fuska takan yi a kan biyun da baka kawo ba ɗayansu ne yake daidai ibnu kasir ya yi wannan doguwar muƙaddimar ya yi wannan bayanin a cikin muƙaddimarsa ya ce abin da ya sa ya faɗi wannan maganar shi ne faɗin allah ta'ala da ya ce sai ya salasatun rabi'uhum kalbuhum wa ya ƙuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaiz ya ne kai so ya ruguza ko bai ruguza ta ba yace rajman bil ghaiz wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum sai bai ce komai akai ba Allah ta'ala bai ce komai akan magana ta uku ba sai ya kenan magana ta uku ita ce wa yaquluna illa da malam da ya ce akwai maganganu uku a magana ta farko ga ta dalilansu ga shi bayan da ya gama korowa sai ci dalilan bai zama dalili ba zai da aka ce ana zai irin wannan mataki ɗalibi sai ya shi ɗalibi ne dole za ga malami yana ji shi malami ne ashe a cikin ɗalibai bai zama sahun farko ko sahun na ba mana shi manhaji na ilimi shi zai fitar da malami ba malamin ne zai shigar da kashi ba duk inda malam ya tsaro bayanan fa inda da malam ya kawo waɗancan bai ce komai ba da sai ka ce dalilin ya kama ka amma da malam ya ce a'a waɗancan masahif da aka kafa hujja da su an rubuta su ne kafin malaika jibril ya karɓi biya qur'ani na ƙarshe daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai zama da kenan ashe ba bayan an biya qur'ani na ƙarshe ga malaika jibril bane aka rubuta su kafin ne aka rubuta su to da izinin Allah ta'ala sai mu dasa aya a nan a darasi na gaba sai mu tashi magana ta biyu har zuwa magana ta uku din kenan allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik